الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته لا يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ashirin da shida jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da da da ɗari huɗu arba'in shida, wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan 11 2024 miladiya Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na al-sharhul usul thalatha wanda Muhammad bin Abdulwahab ya wallafa littafin sana al-usul thalatha sannan Muhammad al-Hassan al ya mishi sharhi kuma wannan shine karatun mu na 165 a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Turayan a nan fage cikin jihar Kano dan ban manta ba muna magana ne akan martaba ta ƙarshe ta uku daga cikin maratibuddin wanda malam yake mana sharhi shine al-ihsan kuma muna shafi na 471 da ɗaya yayin da malam yake bayani akan wannan gaba ta al-ihsan malam yace wal ihsan fi suratihi al-ulya abinda ake nufi da al-ihsan a surarsa mafi kokkoluwa sifatu rabbil alamin sifa ce ta ubangiji madaukakin sarki fallahu azza wa jalla mawsufun bil ihsan Allah madaukakin sarki ana siffanta shi da al-ihsan ya annal isa'a wa hiya diddul insan domin munanawa ita ce kishiyar kyautatawa tantiju anil isa'a tana faruwa ne tana haihuwa daga isa'a shine abin da yake munanawa wal ajzu wal qusur da kuma gajiyawa da kuma kasa kasawa wannan shine al-isa'a wa ma ila zalika min awsafin da duk abin da fiye da haka ma na siffofin da mustahila ala Allah ta'ala waɗanda ba su taɓa yiwuwa ba ga Ubangiji maɗaukacin sarki suna koruwa ga Allah maɗaukacin sarki wallahu haddasa an khalqihi wa an sun'ihi lil kauni Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yayi bayani dangane da halittarsa da kuma yanda ya halicci duniya gabaki daya faqala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace sun Allahi allazi atqana kulla shay wannan ƙirar Allah ce halittar Allah ce da ƙudurar Ubangiji maɗaukakin sarki allazi atkana kulla shai. wanda ya kyautata halittar komai innahu khabirun bima taf'alu lalle Allah maɗaukakin sarki mai labari ne ga abin da kuka aikata wannan aya daga cikin suratin naml Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa taral jibala tahsabuha jamida kuna kallon duwar wasu waɗannan kuna tunanin kafafu ne zaunannu ba za su motsa ba girmansu da kafuwarsu da tsayuwarsu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wannan duwar watsin da kuke gani to ranar tashin alkiyama wanda kuke zaton tahsabuha jamidatan wanda kuke gani daskararrun abubuwa ne tabbatattun abubuwan da za mu ba za su motsa ba sai Allah ya ce wa hiya tamurru marra sahabi amma za su rinka tafiya kamar yadda gajimare da hadari yake tafiya za su rinka sauri wannan dala da gwaron dutse da uhudu da dukkan duwar watsin nan da kuka gani a kakkafe ranar tashin alkiyama to za ka gansu suna tafiya suna ma sheƙa tafiya kamar yadda kake ganin gajimare a sama iska yana kora shi yana tafiya to ne Allah ya ce sun Allahi wannan kudura da iko da girman ubangiji ne yasa dutse ya tafiya kamar yadda gajimarai suke tafiya yace allazi atqana kulla shay wanda duk abin da zai sa da ya kyautata shi ba abin da ubangiji madaukakin sarki ya halitta face ya kai ƙwaƙwalwa wajen nuna hikima da kudura da duk ya ƙure wajen kyautata halittarsa ko menene wa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba ku taba ganin wani yanke gajiyawa ba ko wani tsagewa ko wani akasi a wajen halittar ubangiji madaukakin sarki sai ce farji ilbasara altara min fudur ka ƙara kallon sama ka mayar juya da kallonka shin kaga wata tsagewa ko kaga wani lapsis ko kaga wani abu da aka yi na ba daidai ba wajen halittar sama to kaga kenan Allah komai yana kyautata shi thumma qala azza wa jalla alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa shine wanda duk abin da ka gani ya kyautata shi ahsana malam yace min al-ihsan daga ihsani sannan ubangiji madaukakin sarki kaga kenan ya siffanta kansa daga siffar kyautatawa mai kyautata dukkan komai ne mai kyautayi ne a komai wallahu subhanahu wa ta'ala inda ma khalaqa adam ubangiji madaukakin sarki yayin da ya halicci annabi adam wa khalaqa al-khalqa min al-bashar kuma ya halicci halitta na mutane wa anaqa bihim risalat al-haya kuma ya bayar da ya sanya musu mazauni ne na risala ta rayuwa saƙo na rayuwa kallafahum likay yakunu rabbaniyin da ya ba su wannan risala ta manzanci ta annabci ta alqur'ani ta koyarwar shari'a ya kallafa musu su zamanto mutanen kwarai na ubangiji madaukakin sarki wanda suka siffantu da siffofi da Allah madaukakin sarki ya umarni a siffantu da su wa an yuhsinul amala kuma Allah madaukakin sarki yana so su kyautata aiki wa an yablugu bihi darajatal kamal su kai kokkoluwa wajen kyautata aiki abinda Allah yake so kenan da ya halicce ka kuma yace a halittarka ya kyautata halittarka to so yake kai ma duk abinda zaka yi ka kyautata shi ka yi shi da gaske duk abinda da zaka yi na kasuwanci ne na sana'a ne na aikin gwamnati ne na duk abin da za ka yi ko menene to kada ka sa amaja kada ka sa kasala kada ka sa rauni kada ka sa gajiyawa ka yi shi da gaske to haka Allah madaukakin sarki ya so dan adam ma'abucin risala ya zamanto a ban duniya domin kyautata ai al'amura ne da yin abu da ya dace da yin abu da gaske da rishin kasala yake sa duniya da ɗan adam ya tsayu akan abin da yake kuma ya kyautata abin da yake kowa ya ji daɗi yau idan kowa ya kyautata aikinsa ya za a shiga cikin matsala mai noma ya kyautata nomansa ya yi duk abin da ya dace ba kasala tun kafin ya shuka ya tambaya me ake wa shuka ya yi sassabe ya share gona ya zuba taki ya nemo iri mai kyau ya shuka shi da ilimi da kyautatawa ya yi noma ya yi maimai ya yi cira ya yi duk abin da za noma take bukata yana bi daki-daki lokacin da yake bukatar taki ya zuba lokacin da yake bukatar kaza ya zuba lokacin da yake bukatar feshi ya fesa daki daki lokacin da ruwa yake bukata ya bashi lokacin da yake bukata a tsayar da ruwa ya tsayar in noman rani ne wato ya kyautata aikin har ƙarshe to sai kaga daga ƙarshe ya kwashi buhuna da abubuwa musamman ma in ya ƙara wannan kuma da technology na zamani shi yasa wajen da zaka ga eka rabin eka da yanzu zaka zo ka yi buhuna goma ko kaza in aka samu technology in ka tafi irin su Thailand ka tafi su Malaysia ka tafi kasashen duniya sai kaga ga sun yi ma buhu ɗari a wajen ya ake yi sun hada da kyautata da technology inda a nan gun in ka ga filin in kai ne buhu goma za ka yi su kuma in suka zo suka kyautata suka zuba technology suka yi duk abin da ya dace sai su kwashi da mai ɗari a waje ƙanƙani ko shinkafa ce ko alkama ne to kaga wannan ka kyautata an samu abin da ake so haka a wajen sana'a mai gyaran babur ne kai mai gyaran mota ne kai mai gyaran keke ne mai gyaran inji ne kai mai gyaran wuta ne mai gyaran famfo ne kai mai ko menene na gyare-gyare to in za ka kana yi da gaske yadda wanda ka yi wa zai yi lasting zai tafi ya huta cewa hakika an yi mai gyara ba a inci ba je ka dawo ba haka in mai kamfani ne kere-keren abubuwa kafinta ne ko Allah abin da ya halicci duniya ta zamanto haka ba wani maganar low quality ba maganar abu na bige ba wani na ha'inci duk babu wannan a harkar Allah haka ya so halitta yanzu kai kake gani da waɗanda ba musulmi ba ƙasashen duniya suka kyautata wannan yanzu ba su zauna lafiya ba suna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ba imani gare su ba ba su yarda da Allah ba ba su yarda da komai ba amma me suka yarda da shi cewa sunnar duniya ga yadda ake a same ta a zauna lafiya a ji daɗi sai suka bi wannan sai suka ji daɗi suka zauna lafiya ba ka samun amaja ko magani aka siyo ma in ɗan waje ne ka sha na turai sai ka sha da bambanci lokacin da kake shan shi ko menene ne nan yanzu nan yan wanda bakin boda da muke nan yan bakin boda za mu tsallaka Nijar maganin can da yake dare daga Faransa yake basu da kamfanonin magani irin namu nan na inyamurai ga su nan masu menene komai gashi nan capsule ne wani ma garin masara ake sa a dudduga a sa capsule a zuwa ta wa mutane su basu da wannan ha'incin sai wannan maganin shi yasa duk wani marar lafiya Allah Allah yake tsallaka karamin ƙauye ya je shaka tafi in aka ba shi magani ya sha to zai san ya san magani ne na hakika ba irin waɗannan magungunan ba na yanzu kuma mu daga kuma ba ma so fa a gyara fa in yanzu ka zo ka ce za ka gyara masu sai da magani ku zo a yi regulating ɗinku a tsara ku ga yadda ya kamata ka ku sayi wannan a zubar da expire mara kyau low quality a zubar to ka shiga uku da masifa wasu har qur'ani wai za su rinka saukewa ba ta inda ake rashin gaskiya irin ƙasar nan mutum yana ha'inci wai in ka zo hana shi wai ce wai qur'ani ya za a masa saukar qur'ani wai a hana ka nuna irin tunani ne kuma wai Allah ya hana abu kake yi kuma an zo hana ka kace wai a faɗa Allah ya hana mai hana ka hana kai yayi haka fa ake wai a je a sauke qur'ani wannan shine karshe ba rashin gaskiya ta kowace hanya in ka je makarantun muhaddis wala haraj tun daga primary secondary har A level ga mutum in a primary yana da period ɗinsa bai zuwa duk makarantun nan namu ina tabbatar ma na nan fage na gwamnati yanzu in ka ɗauki kuka primary school ko kurna primary school ko fage model one ɗin albashin da gwamnati take biya a makarantar wallahi in ka haɗa duk private ɗin da yake fage ya fi shi yawa duk private school wannan su salam su me duk ka haɗa albashinsu ga baki ɗaya gwamnati kuɗin da take bayarwa a kurna primary school ya fi su yawa a private za ka ga ana ba mutum dubu ashirin dubu goma sha biyar dubu talatin kuma yana shiga firiyarsa yana aiki a wannan makarantun namu gwamnati tana ba mutum dubu tamanin dubu saba'in dubu sittin amma bai aikin haka a secondary haka a A-level to dan Allah dan majalisa ne na garin ku ko dan majalisar tarayya ko gwamna ko eh, shi zai je ya duba primary ya shiga aji yayi kuma sai ka zo ka zauna kai ta tsina shugabanni kuma duk tsinuwar da kai har da kai Allah tsina maha'inta ƙasar nan har da kai kai ka tsina kanka ka je ka duba firamare yanda ake wallahi ka iske ma'aikata a zaune da 'ya'yan manyan ma da ba sa zuwa ana ba su albashi baka isa ka ce ina wane ba duk mu muke taruwa muke kashe wannan harka duk mu muka taru muka kashe kanmu amma da da ake ba da karatun firamare lokacin da muka yi firamare da kwalitin shi ba wata private ta gwamnati ce ka duba yadda ake shiga aji ake koyar da ilimi amma mun zo mun zama maha'inta wai foundation ilimin da yake foundation ne shine ne asas wai shi ake zo kowa ma a ba koyar ɗan ganye ɗan wiwi ɗan bangar siyasa duk sai a saka ma ku ba shi dai ƙofar firamare shi kuma bai zuwa kuma ba yanda za ka yi ka je ka ce kai mai gaskiya ma ka faɗa ka je kai ka ce wannan bai aikinsa kai ne mai laifi ko mu Allah madaukakin sarki ya halice mu mu kyautata komai amma mun ki mu kyautata to wannan ka je har A level haka ka je ka ga A level malami yana da period kwata-kwata goma sha hudu zai yi a sati goma sha hudu ya gama salabar ɗin a sati fa ya shiga sau ɗaya ya yi awa biyu amma wani wallahi a rana ɗaya ke zuwa sai gab an kafa tantabil in jaraba ya kira yara ranar zai ba su assignment ranar zai ba su hand out ranar zai shiga ya fur ya fita shikenan ya ake asisin din yara ba a yi duba kawai ake wannan waɗannan ababen da muke ciki muke ganin kamar wasa su suka yi taru duk suka lalata mu suka lalata ƙasa saboda ba kai ka je turai ka musu haka ka je ka je firamare a ƙasashen laraba da turai da china asiya ka je ka ga yadda firamare yake kai ka baka ka ga ka wasa suna samun nagartaccen ilimi komai an tanada ka je ka ga yadda gwamnati take ba mutane 'ya'yan kowa karatu sai ya samu a ɗauki in ba ka da shi ka zo ka cike fom ba ni da kuɗi tun daga firamaren ka sakandare ɗinka digirin ka mastar ka ka fito ka samu aiki sannan ka rinka biyan wannan bashin ba kuɗin ruwa haka ake wa mutane nagartaccen karatu ake so kowa ya samu ku duba asibitocinmu ku je ku duba ba wani private da yake da asibitoci qualified doctors wanda suka san abin da suke irin masallaci asibitocin gwamnati wa yake kai mutanensa babu fa kuma a ta firamaren mu da secondary wannan da kuke gani ta gwamnati ba ko to wallahi ba qualified teachers da ya kai su duk private din nan shirme ne ba wanda suka yi NCE suka san abin da suke suna can amma aikin ne ba su kawai suna zaune a gindin bishiya suna cin gyada mai rake in ya zo a yi sai cin bashin masifa aikinsu kenan ba abin da suke kuma nan ne takatu in ka je asibitocin gwamnati nan ne fa nagartattun suke amma ba su yi barandana ka zo duk saurin barandana ma ka je aikin local ganin. wannan fa wanda zai suke da rai kenan wanda suke da alaka da mutane in ka je dama aikin local government state government wannan abin ka je wanda mutum yana level 14 bai san ma me yake ba an ka tambaye shi wai me schedule ɗinka na aiki wallahi ban sani ba a wani section kake a wani department kake a wani unit kake bai sani ba kawai dai ya je dan yi hira ya leka wannan office ya fito shi kenan saboda komai son zuciya ya sa an daina komai aiki in aikin ne akwai wanda za su in kuɗi ne in an turo local government akwai waɗanda suke sanannu za a kira su shirya boca a kira su to officer ya ce kaya sun shigo ya cike ya fita ya mene wannan a cikin dare ake yi a fitar da abubuwa a kai ku kuma ma'aikata ku yi ta yawonka yawon ku duk an gama aiki to duk mun taru mun zama haka to ta yaya za mu ga daidai kuma Allah madaukakin sarki ya halicce mu don mu kyautata komai mu kai darajatul kamal komai za ka yi ka yi shi da gaske malam yace wa iza ghalabatuhum tiba'uhum da'ifa in ma ka ne mu yi da gaske komai sai ɗabi'a kararrauna ta rinjaye ka ka kasa walan yaslu ila hada sha'an min rabbaniya baka kai wannan matsayin al'amarin ba na Allah kai abin da ya dace a marahum an kararru Allah sai ya umarci ka ka dawo dai ka ƙara maimaitawa ka ƙara sabita karraru muhawala ka ƙara muhawala ya dai za ka yi so kake komai sai ka yi na gaske shi yasa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina jahadu fina lalle waɗanda suke jihadi suke ƙoƙari domin mu nahdiyannahum subulana da sannu zamu shiryar da su hanyar mu wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautai in dai zaka dage ka samu fashal ka tashi ka ƙara komawa kullun dama abinda ɗan adam ya tabi cewa duk lokacin da ka nemi kai wani abu cikakke baka kai ba to kasancewa tajriba ce wani experience ka samu ka ƙara maimaitawa ko a kasuwa ko a komai ne ba a saranda cewa ba za a iya ba abinda ba za ka iya ba ta kai munafasa da kowa gasa da wani 'a ka yi gasa da kanka me kai jiya me kai shekaran jiya yau me ya kamata in yi kaka walar da kanka ka ce me zan yi wane ya kuma kakka jiri sai wane ya baka maki sai wane ya ce a'a kai kanka ka san ina ka tsaya a rayuwa kakka jira wani ya ce ka yi daidai ko ka iya kuma kakka jira mai wancan ya yi a'a me ka yi me ka jiya me ka shekaran jiya me kai shekarar da ta wuce yanzu ne kake gobe me ya kamata ka yi shin ka yi karatun ta nutsu da abin da kai jiya da shekarar jiya in fa baka da wannan to kai da akuyar da ka daure daidai kuke baka da bambanci da dabba baka maimaita mistake domin kana tafiya da rayuwarka nayi kaza na kaza ban kai ba to yanzu me ya kamata in yi gobe me ya kamata in ji ba me muhawala kullum kai abin da kake so ka ba kanka maki i ka kwanta ka yi tunanin cewa eh nayi yi abin da ya dace sawa'un ta fuskar aiki na ne ta uskan mas'uliyar da Allah ya ɗora min na addini tsakanina da ubangiji tsakanina da mutane ni dai na yi abin da nake gani wannan is my best to kuma ya zan yi in ƙara shi ne abin yi malam ya ce wal ihsanu fi kulli shay kyautayi a dukkan komai komai hatta ma al hayawan yace hadda alaƙarka da dabbobi ba ma da mutane ba alaƙarka har da dabbobi kama ta kamar yadda muka gabata Karuwar ta bani isra'ila da ta ba kare ruwa wa kama fi muslim kamar yadda ya zo a sahih muslim min hadisin shaddad bin aus daga hadisin shaddad dan aus kala yace fintani hafistuhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace abubuwa guda biyu na haddace su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala katabal ihsana ala kulli shay Allah ya farranta ya dolanta ya tilasta kyautayi akan komai duk abin da zaka yi ka kyautata wannan farilla ce Allah ya farranta mutane farilla ce aka yace kutiba alaikumul kutiba alaikumus italu inna salata kanat ala almu'minina kitaban duk da kutuba kutuba aka ce duk bi ma'ana furida an farranta to shi ma manzo Allah ya ce Allah ya farranta duk abin da mutum zai yi fi kulli shay ya kyautata ya yi kyautata domin ba Allah bai san amaja a komai da lalaci da kasala shi yasa wani mawaƙi ce wala mu'arafi uyubun nasa aiban duk a aibin mutane duk aibin jama'a ban ga wani aibi ba kanasil sanaqasil qadirina ala tamami kamar wanda zai iya abu cikakke ya kasa yi to duk aibin dan adam yace ban ga wani aibi da ya kai wannan aibin ba zaka iya yi da gaske ka cika kuma ka kasa saboda kasala shine naqasil qadirina ala tamam to babu wani aibi da ya kai wannan aibi mu ba dagewa muke mu kyautata komai ba mutum kasuwarsa cinikinsa amma wasa yake da shi ba da barnamiji yana da kasuwa ya iya gyaran babur ya iya gyaran kaza ya iya shi ake wajen kaɗansa ake kaza ya zo ina ya je kallon madrid kana kallo duk masu jira sai ta zuwa da babura ina ina wane ai barcelona suna kwallo yana can to me za su ma ba wani kallo da za ka yi na kwallo ba wani kallon mene ne in kana aikin ka ya ratsa aiki na kafinta aiki na walda aiki na gyaran babur aiki na kaza tayin ɗin gyaran babur ɗina ko koyarwa ta ko sai da kasuwa ta daga karfe takwas ne na safe zuwa shida na yamma duk abin da ya biyo bayan wannan yan bal turai duk bal ɗin da za ku sa a duniya da wasanni ku sa ni dai ina wajen aiki na in na tashi a ranar lokaci na je in gani in mayan kallo ne sai ka kallo to ka je ka gani bayan an tashi duk tashoshi za su maimaita wasan sai ka gani ma ba ma tension hankalinka kwance amma ka bar wajen sana'ar ka ka tafi can kana can ana ta haka da kai a filin bal kana haka kana haka duk mutum ya ta karkarwa ya bar sana'arsa yana can wallahi ya ta karkarwa yana ruwan tarika a cisu in aka da pole ban ta ce da ka dawo sai ka ga haka ka ba an da kike jinsa wasu ƴan iska kawai a turai ka rinka bata lokacinka ta irin ka wani irin mutane ne Allah ya haka su kuma turan fa ba sa kallo sai lokacin ranar lokacin su ba wanda yake barin aikinsa awa ɗaya a aikinsu ba su bari shi yasa shedul ɗin sa match din ma sai sun duba wannan lokaci ne da babu aiki suke sawa a weekend a menene a shi suke sawa saboda sun san in suka sa lokacin aiki ba wanda zai baro aikin sa yazo saboda sun san aikin su fa awa ake biya ka zo awa ake biya dan haka baka zo ba ba a biya ka ba kuma in ba a biya ka wannan ba ka san matsalar da zai same ka tunda rayuwar turai rayuwa ce ta tax tax taxes haraji ne da menene da menene komai a tsare yake in kai wasa da shi to amma muna ko abin da ya wani ma ba ma kallon zai shi da ya samu kuɗi ya daina zuwa yanzu ya fita ya samu dubu ashirin sai ta ƙare kawai sai je zauna ya kwanta sai dai yana kwance ce a soya ke da shinkafa da kifi ya ci yana zaune a ɗakinsa sai ya ji baya da ko sisi sai kuma ya ɗauko su ya taho zai ƙara kunce wani abu kaga duk waɗannan ababen da ya kamata mu tsaya ni da gaske ni aiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza fa idza qataltum in kuka yi niyyar kashe dabba za ku ci yanka kenan fa ahsunul qitla to ku kyautata wajen yankan ma wa idza zabahtum in kuka tashi yanka fa ahsunuz zabha ku kyautata yankan ya ce wal ahadukum shafratahu ɗayanku ya wasa wukarsa zabi zabihatahu ya hutar da abin yankansa ko kuma wasu malamai suka fassara da cewa in kuka yi dayin kisa ko haddi za ku yi mutum ya yi zane za a kashe shi ko ya kashe wani za a kashe shi ko ya yi kaza to fa kitila Kitila. ku kyautata kisa ku tashi kawai ku yi amfani da abin da yawa jini ya wuce aka in kuka tashi yanka to ku kyautata yankanku yace wa lidhalika marra nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum wadi'ir rijlahu ala safhati sha wuyan wata akuya ko rago ya sanya kafarsa ya danne ya take wuyan wa huwa yahuddu shafra kuma yana wasa wukarsa gashi akuya tana kwance ya danne ta ya danna kafar ya sa kafa ya danna wuyar. kuma yana wasawa yace wahiya talhazu ilaihi bi basariha kuma tana kallon shi tana kallon wukan yanda yake haka dabba ce ma amma ta tabbatar cewa yanka ta za a yi dabba ce amma ta tabbatar yanka ta za a yi innahu manzarun mu'lim sai ga yanayin da kallon wani abu ne abun ciwo yanda take gani, ga ta za a aika ta lahira laqad tarahaha ardan ya kwantar da ita a ƙasa wa wada'a rijlahu ala safati unqiha gashi kuma ya sanya kafarsa ya danne wuyanta wa huwa yahuddu sikin liyazbahaha kuma ya wa ina wasa wukan da yake so ya yi me ya yanka ta falamma ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-mashhad yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abin da yake faruwa wa ra'a shata tanzuru ilaihi bi basariha ya ga akuya tana kallon mai yankan da wukar da yake wasawa da idanta subhanallah faqala annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala qabla hadha ina ma kafin wannan yanayi ina ma kafin ka take ta ka je can wani gefe ka wasa wukarka kawai kana zuwa kana kwantar da ita ka ɗora mata zabi wuka shikenan a farka ai halla kun tahaddatta shafarataka qabla an tatrahaha arban dan mi baka wasa ka ba kafin ka kwantar da ita wa taraha bi hadhihi sura tanzuru ilayka gashi da wannan surar da kake wasa wuka tana kallon ka billahi alai tadabbar qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace ka kula da faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam da yace afala qabla hada ina ma kafin wannan yanayin kai a turidu an tumitaha mautataini so kake ka mata mutuwa biyu domin duk wanda kaga za a yanka ta wannan tsoron mutuwa ne kuma ka zo ka ƙara dirza mata wuka halla haddatta shafarataka qabla an tubji'aha ina ma ka wasa wukarka a can gefe kafin ka zo ka kwantar da ita to wannan dabba fa kenan to wani mutum ake kwantar mar yana kallo ya yanka wai kuma da sunan jihadi yana ta yanka mutane wannan dabba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haka wani da sunan neman kuɗi ya kama mutum ya yanka a bashi kuɗin ma ya yanka wannan dabba ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa an danne ta za a yanka ana wasa wuka to ina wanda zai zo ya kama mutane kullun suna gani ana ɗaukar biyu uku ana tafiya ana kashewa tsoron da suke ciki haka fa ake kuma wani rami ne kawai sai dai aje a jefa aka cali cali a jefa mutum kuna kallo shikenan a dawo malam yace unzur ila ihsanil mustafa sallallahu alaihi ka kalli kyautayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa yace idan al ihsanu fi kulli shay kyautata a dukkan komai wa udhakkir bi ba'd al ahadith ala ajalin fi maqam al ihsan yace bari in tunatar da wasu hadisai a cikin gaggawa mu wuce waɗanda suke magana matsayin al-ihsan yace fa fi sahihaini Imam bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi sun fitar da shi an Abdullahi bin Amr bin As daga Abdullahi dan Amr dan As kala yace akbala rajulun ila ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya fuskanto manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yace ubayi'uka alal hijrati wal jihad nazo in ma chaffa in ma mubaya'a akan hijira da jihadi zan yi hijira tare da kai zan yi jihadi tare da kai na zo in ma cappa abtagil ajra min Allah yace nayi haka ne dan neman lada wajen Allah qal sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace fahim fahal min walidayka ahadun hayyun shin a cikin iyayenka akwai ɗaya wanda yake raye qala na'am bal kilahuma mutumin yace a ah, i su biyun ma duka ba ɗaya bane babata tana raye babana yana rayu qala fatabtaghi al-ajra min Allah yace kuma kana neman lada a wajen Allah qala na'am yace ina nema qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma yace koma wajen iyayenka ka kyautata zamantakewa da su wannan nan lada take to kaga yana daga cikin a ce a ihsani malam da ya fara kawo mana wannan hadisi ihsaninka na farko suwa za ka fara kallo iyayenka da wani fa jihadi yake magana da wani hijira yake magana ƙwaƙƙoluwa jihadi zirna wanda yake ita ce ƙwaƙƙoluwar musulunci shine jihadi amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi farji ila walidayka fa ahsin kuma. ahsin suhbatahuma to kaji kenan idan kana neman kyautayi yanzu da muke maganan nan to kyautayinka na farko iyayenka in Allah ya sa mahaifinka da mahaifiyarka suna raye to Allah ya bar ma kofar shiga aljanna a buɗe kawai aikin kyautata musu da yarda da kai da za su yi shine a gabanka addu'ar su da yardar su da farin cikin su ya fi farin cikin kowa da addu'a kowa a duniya ya fi addu'a malaminka ya fi addu'a duk wani da ka sani inda kana da iyaye to nan ne kyautayinka zai ƙare in kuma sun rasu to manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda suke matsayin mahaifiyarka shine ƙannan mahaifiyarka da yayyan mahaifiyarka in suna rayu ƙannan babanka da yayyan babanka abokan shi da abokanta to waɗannan su ne ka tashi babanka ya rasu to ƙannansa da yayyansa suna nan to sai kai ta kyautata musu kamar kana kyautata mahaifinka babanka ta rasu to ina ƙannanta da yayyanta suke to manzo Allah ya ce alkhala bi manzilatil um yar uwa uwa matsayin uwa ce duk abin da ka mata kamar kawa mahaifiyarka naka sai kai ta kyautata musu abokansu da komai da komai silatun rahim ɗinsu duk inda suke zuwa su sada zumunci sai ka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Khadija matarsa amma duk bayan kwana biyu sai ya je wajen wata mai bara tsohuwa ce ma a wani waje sai ya je wajenta aka ce me yasa kake zuwa ya rasulullah yace ina sada zumuncin matata na na khadija saboda tana kai mata ziyara ka san babaka akwai inda take zuwa a gidaje yanzu ta rasu to kana zuwa a ce ga dan wance ya zo Allah ji kan mahaifiyarka ga dan wance ya zo babanka akwai inda yake zuwa ziyara to kana zuwa to kaga in Allah ya sa iyayenka sun rasu to kuma zaka ci gaba da sila sada zumuncin su da duk abin da zaka yi to zaka rinka samun lada in kuma Allah ya ma ni'ima da daraja suna nan kaga shikenan sai ka je ka yi ta himma mani uwarsa tana ƙauye shekara sabi bai je ba bai san ma halin da take ciki ba kawai yana nan birni ana ta fandam tu da shi kuma a nan birnin ma a gidan haya yake ba ta ba bai da komai amma ya je ma ya gane ya ce bari in je in samu lada ya ki zuwa babansa yana nan yana kauye zai zuwa wani yana gari ɗaya ma babarka kana gari ɗaya da ita don me kullum ba za ka je da safe in za ka fita ba in ka dawo ka je domin me lokaci kankare zaka neme ta ka rasa naka sai kai kokari ka tara ma kanka lada ma wani abin da yake ci ma ba mahaifiyarsa da mahaifinsa ba sa ci uwarsa a kanjame matarsa kullum walƙiya take sai abin da take so in ta ce a daren sai an so balangu sai an so amma uwarsa bata isa ba wadda ta haife shi baya jin kunya da zai ce abu mai daɗi uwarsa bata ci ba kuma tana da rai babansa bai ci ba yana da rai kaga babu wata albarka da yake nema a duniya abu wata albarka da kake nema kana neman albarka iyayenka suna nan to duk abin da za ka yi su ne awwal su farko me suke ciki me suka ci me suka sha ina suka yi rishin lafiyar su suturar su inda suke kwana bargon sanyin su yanzu me suke lulluba da shi mene duk shine a gaban ka kafin naka kafin matarka da 'ya'yanka ya kamata ka fara ka kula da su sai ka samu albarka wani yanzu duk wannan sanyin bai san babansa da babansa ma da mima suke kwa rufa shi dai yana can a ɗakinsa da ƙaton bargonsa ya lullube wata ke uwarsa wata kila da ta take lulluba in ya dau sanyi ba inda za ta yi kaga sai malam ya fara mana da ihsani to wannan ihsanin da muke zuwa in ka zo tsakanin da mutane to ga wannan da za ka yi sai ce Allahumma rzuqna al-ihsana ila walidaina ya Allah ka azirta mu da kyautatawa iyayenmu wa fil bukhari ta'aliqan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi mu'allaq wa wasalahu nasa'i imamun nasa'i ya wasalar da shi wato ya ambaci sanad mutanen sanadin hadisin bi sanadin sahih da hadis da sanadi ingantacce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah shi yarda da shi yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa iza aslama al-abdu idan bawa ya musulunta fa hasuna kaga ya kyautata yace hasuna min al ihsan daga isani fa hasuna islamuhu ya kyautata musuluncin shi to kaji kenan musuluncin ka ma manzo Allah yace ka kyautata shi sai ka kyautata musuluncin ka kyautata musulunci da an ce kyautata musulunci ko ka san me ake nufi yin ibadu a lokutan su cikakkun sharɗansu da rukunansu da iliminsu su ne kyautatawa sallah da kake azumi da kake duk abubuwan da kake ka kyautata su ba abinda yake sa ma shinge a su in lokacin su yayi to lokacin komai ya kare sai sallah kuma za ka yi ta a nitse cikin kasan me kake tun daga tsarkinta har zuwa sallamarta kasan me ake yi a karance shine hasuna islamu aka umarni da hani na Allah ka kyautata shi to da kai wannan yukaffirullahu an anhu kullu sayyi'atin kana zalafaha ai fa'alaha zai kankare mishi duk zunubin da ya kaya kasance ko menene duk abin da kai baya ko yanzu ne ai in aka bawan da ya musulunta to sai sa malamai suka ce wanda yanzu ya tube ya gane shi ma duk haka za a yi kana cikin kwaramniyarka kana cikin sakarcinka yanzu ka fahimci sunna ka fahimci addini ka fahimci komai ka dawo ka kyautata to duk laifuffukan da kai a baya sai Allah madaukakin sarki ya kankare ma saboda yanzu ka tuba kuma tuban da kai da gaske ka tauki addinin ba da wasa ba ka kyautata addininka yace wa kana da zalikal qisas bayan nan sai kisasi sai a rinka yi ma hukunci duk aikin da kai tu bi ashara amsalha in kai kyakkyawa sai a baka lada goma ila sub'umi adfin har izuwa rubanya su 700 to kaga wannan yake nuna ma an goge ma yanzu kurakuranka na baya kuma yanzu lada ɗaya aikin lada ɗaya da kai an ninka shi zuwa sabu ɗari bakwai ko sama da haka wasayya yanzu kuma in kai mummunan aiki bi misliha sai a sanya ɗaya kwatankwacinta illa an yatajawaza Allahu anha sai ne in ita ma Allah ya yafe ma ita ma din sai Allah ya yafe ma kana tahtal mushi'a to kaga din ya jawo wannan saboda hasuna islamu ka kyautata musuluncinka shi yasa Allah ya ma wannan ta gomashin alkhairi ya yafe ma taɓargazar da kai a baya aiki ɗaya ya maida shi ɗari bakwai zunufi ɗaya ya maida shi ɗaya ko ma ya kankare shi ka yi zunufin ka cancanci wanda za a rubuta ma ya yi zunufi amma ubangiji maɗaukakin sarki ya kankare zunufin saboda me kyautata musuluncin ka dai kake yi da gaske ba musuluncin ba tu'mina bi ba'd kitab wa takfura a wani waje kai imani anan a wani waje ka kafirta littafi umarnin da yi ma shi kake yi amma wanda bai ma ba bakka hanin da yi ma shi kake hannuwa amma hanin da zuciyarka take so to ba wanda isa ya hana sai Manzala ya ce hasuna islamu ya kyautata musulunci shi sai malam ya ce Allahumma tajawaz anna ya rab ya Allah ka yafi mana kurakuran mu da laifukan mu yace wa hadha min ihsanillah wannan kyautai ne Allah ya ma saboda ta kyautata musulunci aljaza'u min jinsil amal sai ma irin yanda kai da ka kyautata ka. shi kuma wajen sakamako da kisasi da zai ma shi ma sai ma kyautai alhasanu alhasanatu bi ashari amsalha din da ɗaya sai ya baka goma wasayyi'atu bi misliha ila an yatajawaza anhu zunufi kuma ya zamanto cewa lada ɗaya za a rubuta sai ma an kankare shi ita aikin lada babu wani magana sai an kankare ko sai in an karɓa in dai ka cika sharaɗan da muwafaƙa da ikhlasi shikenan tana da confirm lada goma ka shi kuma sabo in ka yi shi duk dangancin da kai duk abin da ka yi in ka tuba kuma sai a yafe ma wa hadha ihsanun akhar min Allah azza wa jalla lil abdi yace wannan wani ihsani ne ma gabawa da an kankare ma zunubanka na baya kuma an zo a yanzu presently da kake rayuwa ana ma kyakkyawan mu'amala in kai mai kyau a baka goma in kai mara kyau a ɗaga, shi yasa wasu hadisan suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake ba mu labari mala'iku abin da suke cewa ya rab ya ubangiji bawanka ya aikata kyakkyawa ba wani kace na ce Allah madaukakin sarki yake cewa ku rubuta mishi goma haka yake cewa mala'iku saboda ka kyautata sai su rubuta amma in suka ce bawanka ya aikata mummuna Allah madaukakin sarki sai ce ku tsaya ku daga mishi kafa ku gani wata kil ayyatu ba sai su daga kafa ya ƙara aikatawa sai Allah ya ƙara cewa mala'iku ku ƙara daga mishi kafa wata il zai tuba Allah ya san ba za ka tuba ba ko za ka tuba ya sani amma sai yake bayarwa ga mala'iku su kyale ka dai sai an yi goma ana haka sai ce to ku rubuta mishi ɗaya sai a rubuta ma ɗaya haka za a yi ta tafiya to amma wai a je lahira kuma wannan ɗaiɗaikun a sa su a mizani su rinjayi ɗaya a baka goman nan duk wanda sai ya yi goma a rubuta ɗaya su rinjayi in kai ɗaya a rubuta goma to wannan wani irin maki ne ko malami ne a makaranta wani irin maki ne ba wani maki ba wani mai hisabi da zai ma wannan a duniya ya ce in kai ɗaya kusa goma in yayi goma kusa ɗaya kuma duk a tattara gomomin nan da ɗaiɗaikun nan a je lahira waɗannan ɗaiɗaikun sirrin jayi gomomin kaga ai taɓargazan mutum ta kai gaza. saboda kenan kaga wannan yake nuna zunufin da yake yi wajen 100% ne a cikin 100 90% zunufi ne 10% ne yake abin kirki shi yasa ya samu kansa a haka yau kuma abubuwan ne in kai wa kanka hisabi haka zaka ga haka in baka yi wasa ba saboda shi aikin zunufi ai da kake gani ba wai kaka la'akari da zina luwaɗi shan giya caca irin waɗannan manyan ba su kaɗai ba akwai simple wanda waɗannan yanzu sai kai goman a sama ɗaya a labari ɗaya da ka zauna a majalisa ɗaya a cikin awa ɗaya sai ka yi zunufi ɗari a sama goma ba ka yi aikin kirki ba so da kai ka zauna a majalisa kai kana ta ba da hira ka yi ƙarya goma ka yi munafunci goma ka yi gulma goma ka yi annamimanci goma ka yi da wancan goma wannan duk cikin minti talatin an yi ta zana ma kuma haka kake a labarurrukan da kake bayarwa da hirar da kake kuma kai in ka zauna hira sai kai awa uku baka taba sallah awa uku ba inda kake a duniya kuma a awa uku nan ta hira in aka ma hisabi zunubin da ka aika sun kai cikon carbi shi yasa an kaje ka ga lissafin sai ka rasa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada shi sa manzo Allah ya ce kufa alaika haza ka rage ma magana da surutu ka rage zaman majalisa ilzam baitak ka lazimci gidanka domin ka tara kanka musiba ka rage ma surutu da hira dan baka san me kake faɗa ba kuma su suna ta wash fa in ka ce sai su rubuta ya ce wash in sun je lahira su mika auditors wash din nan da lada ko ba lada ehem in ka ce Imam Ahmad bin Hanbal da ya zo mutuwa wash wash ya rinka cewa ɗaya daga cikin ɗaliban sai ce ya Imam na ji fa Abba ibn Rabah ya ce duk abin da bawa yake faɗa ana rubutawa kai kuma kana wash wash kan wani Imam Ahmad ya ko ya kalle shi kawai koma subhanallah saboda zafin ciwo ya kasa cewa wash sai koma cewa subhanallah subhanallah subhanallah da yake jin zafin yace ka in je a cika min littafi na da wash wash in je kuma in su ban san me ya hukuncin ta ba to kai a hirarka wani hisabi kake wa kanka hira ce kawai mutum ya zo a yi awa kasuwar kasuwarka duk cinikin kasuwarka a yi ni kwastoma in ya zo duka in ka duba abinda kuka yi magana da kwastoma bai fi awa ɗaya ba wannan ya zo ya minti goma ya sai kaya tafi wannan ya minti biyar ya sai kaya tafi a cikin ka samu kostoma goma in aka lissafa duk abin da ka yi bai fi awa ɗaya ba a kasuwarka amma sauran awannin gabaki ɗaya hira ce a wannan yinin da kai hira a zahar da la'asar kawai ka sake yi ita ma in aka duba minti sha biyar biyar ce ko minti biyar goma ka yi ita ma a minti goma da ka yi ka ce Allahu akbar da kyar za a samu kyakkyawan minti biyu da kake ta'allaka da Allah to in aka yi tarerewa ana ma hisabi ya za ka yi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man nuqishal hisabu uzziba wanda za a bi shi sai an ba shi kashi to duk irin wannan fa hisabin ake kallo to shi yasa mutum yake rarrage wasu abubuwa yake rarrage wasu abubuwa yake rarrage wasu abubuwa da yawa domin me ya takaicewa kansa ina ganin sai mu tsaya anan saboda tun ɗazu an ce mun lokaci yayi muka zo insha Allah sati mai zuwa idza kana fil umri baqiya sai mu tashi daga an abi musal ash'ari abinda muka faɗa da ke Allah mu ba mu nada abinda muka kuskure ku kuma sarki ya gafarta mana Allah ka yafe mana laifuffukan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu ubangiji madaukakin sarki kai mana agaji Allah ka kawo mana dauki a mu ubangiji madaukakin sarki ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka taimake mu da taimakonka ubangiji madaukakin sarki ka agaza mana da agazawarka Allah madaukakin sarki ka sauwake mana dukkan al'amura ka kawo mana mafita a mu ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi masu jin kai ya zal wa wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh